da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a kan mitoci 25 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa kan mita 200.5 zangon fm akwai wasu tashoshin suma duk na fm a nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya haka kuma a kuma su ta kasar ghana ana iya jin mu ta alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu gaba ɗaya ta voa hausa.com masu gabatarwa ta sada sodangi sai kuma ni ni Usman Ahmad Kabara. sauraro yau litinin 13 ga watan agusta shekarar 2018 za mu yi magana ne akan hidimar sallah da ke tafi ta yadda za mu yi hidimar ta cikin kwanciyar hankali ba tare da sabani tsakanin iyali akan kayan sallah ko ragon layya ba. gaskiya in fa da dama fa a yi mana in ka san mutum baya da shi ba za ka daga mai hankali ba amma in da yana da shi gaskiya a kawo maka wata shekarar ma in baka yi magana ba wallahi sai ka hada shekara biyu ba a yi maka ba to saboda haka gaskiya <laughs> a to dan wanda kake da su kuma kai kenan muna fita biki so dadi ya kode saboda Allah a gaskiya a yi mana kayan nan muna so kan gaskiya ne zan hada liyafa ta in ajiye idan ya zo zan iya manage in bashi ko da dan fiye wata da cincin ne in ya kyautata min ne ma in kyautata mishi in ko na ga ai abin da zan 为什么哎呀不敢？ To bayan an ji wannan tattaunawa ta matasa a zauren muhawarar yau da gobe wanda wakiliyanmu ta haɗo mana za mu ji kuma abubuwan da ke tafiya daga ɓangaren ku kenan ta hanyar sakar muku waya ku gaya mana na ku ɓangaren game da ragon layya ko kuma kayan sallah. Haka yake sannan lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna nan tafi da amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota. To yanzu kamar da Safinatu ta ce bari mu fara da tambayoyin da kuka amsa mana ga wasunsu inda muka ce muku shin ta yaya ya kamata a yi shirye-shiryen hidimar babbar sallah musamman sallar nan ta layya da ke tafaɗin nan wanda kuma 'yan kwanaki ne ya rage. To bari mu ji yadda kuka amsa mana ba tare da wai an samu saɓani ake nema ba. <laughs> To sakon farko ya fito ne daga Alhassan Isiyaku ya ce Assalamu alaikum ni ra'ayina kamata ya yi mutum ya amfani da abin da Allah ya hore mishi ba tare da ya tsananta ma kansa ba su kuma iyalai su yi haƙuri da abin da mazajensa suka kawo musu. Sai Maryam Aminu Kano mai da garko ta ce Assalamu alaikum yau da gobe ni dai kira na ga masu gida su samarwa wa iyalansa kayan more rayuwa domin nuna farin ciki a sallar nan mai falala. Sai Alhaji Mele Sufari daga jihar Yobe ya ce shawara ta ga magidanta masu ƙananan kananan karfi kada mutum ya hangi wani na sama da shi kamata yayi kowa yayi daidai karfinsa su ma mata kada su takura wa mazajen su lokacin hidimar sallah su ma masu hali su taimaka wa masu kananan karfi. To shi kuwa Adamu M Ala Dambam ya ce ni yanzu budurwata na gama yi mata komai <laughs> a bangaren dinkin sallah saboda haka ko yanzu sallah ta zo ku tashi lafiya. To ka kyauta mala <laughs> Adamu. Sai kamaran Mansur Baba Wura na faɗa ya ce salam yau da gobe muna addu'ar Allah ya baiwa kowa ikon yin yankan sallah lallayya da fatan kuma ka bar da anti safinatu za a tanadar mana da cinya wadda za a aiko mana daga birnin washington zuwa nan najeriya ku tashi lafiya tawagar yau da gobe eh, ko kuma ko kuma mu ba mu ba <laughs> aiki ya ganka wasu aika cinya najeriya <laughs> to sai muhammad musa da bam yace yau da gobe ai tun yanzu samari sun fara wasan boye-boye tare da gujewa 'yan matansa saboda rashin kuɗi a hannun jama'a domin gudanar da shagulgulan sallah sai abubakar ya kanaji bauchi Bauchi Allah sa na faɗa sunan daidai ya ce hanya mafi kyau ita ce uwar gida ta yi haƙuri da abin da mai gida ya kawo mata shi kuma mai gida ya yi daidai karfinsa ku tashi lafiya. To sai kuma Jamilan Ado Salati goma ga Anabir Jau ta ce eh to ni dai kira da zan yi ga 'yan uwana mata da cewa don girman Allah da manzansa kar mu dinga tsangwamar mazajenmu don ba su samu damar yi mana ɗinkin sallah ba domin na fahimci wasu mata sukan tsangwami mazajensu ne matakar ba su yi musu kayan sallar ba. alhali kuwa eh, kowa yana ya san lokacin nan da muke ciki to idan mu ba mu tausaya wa mazajen mu ba waye zai tausaya musu sai rabiu abubakar bkd ya ce magidanta kasi kwauro abin da ke gare su kasi kwara abin da ke gare su ga iyalinsu matan gida kuma su yi haƙuri da abin da mazajensu suka kawo musu haka kuma yan mata su guji dora wa samarinsu abin da ya fi karfin su su rage kwaɗayi su kuma samarin su yi iyakar bakin kokarin su domin fita kunyar su amma kuma banda ƙarya to haka sai abubakar kawo girgire ce to ni dai ina kira ga masoya musamman ma matasa yan uwana da su guji neman eh, neman suna o irin hmm. neman suna din nan domin hmm. kaucewa kunnuwa kansu wutar da ba su da ruwan kashe ta domin ni kam tuni na ce wa masoya ta zan yi tafiya <laughs> zuwa garin yan uwan musalla to suka haɗe fa <laughs> isa bakaniken mm. waya mm. saddam ya ce abin da ya kamata mu yi shine magidanci ya tabbatar da adalci ga iyalin gidansa sannan mu yi kokari wajen sada zumunci tsakanin yan uwa da masoya ku tashi lafiya to mun gode sai jabir yahaya muhammad kadi sau alasana faɗa ya ce hakika ya kamata duk magidanci ya shirya babbar sallah tun kafin lokaci ya kure masa ya zo yana faɗin cewa wai sallah dai to sai dai mun gode wa Allah mm. <laughs> wato wato ai shiri ta rani eh. To idan muka koma shafinmu na Twitter kuma a tasi underscore prince ya ce hmm. yau da gobe muna ba da shawara ga masu aure idan mutum ya san ba shi da halin yin layya to ya dauki kaddara ya zuba wa sarauta Allah ido hmm. domin haka Allah ya so da shi. To sai kuma at SY mai lange-lange ya ce to ganin cewa kowa ya tsaya a matsayinsa duk wanda ba shi da halin ɗinkawa kowa kayan sallah ko sayan ragon layya bai kamata ya dauki alkawari ba kasancewar rashin cika alkawari ke kawo saɓani a tsakanin iyalai da masoya. Sai at Abdulkarim krn ya ce tsayawa akan gaskiya ba tare da wuce matsayin da allah ya aje mu ba da kuma rashin sa riya ko karya a cikin mu. Mm, gaskiya sai a hankali to sai daga karshe at baba gana dabuwa wan ya ce hakika akwai abin da ya kamata mu yi akan shirye-shirye da hidimar babbar sallar layya da ke tafi nan da yan kwanaki ba tare da an sami sabani a tsakanin iyalai da masoya ba ta hanyar kyautata wa juna mai gida sai ya rage rowa <laughs> su kuma iyayen gida ko iyalan gida sai su tausaya wa mai gida hmm. shikenan to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni game da wannan batun na hidimar babbar sallah da ke gabatowa wakiliyar mu binta ibrahim ta tattauna da mata game da yadda abin yake a wajensu tsakaninsu da samari ko mazajensu na aure tunda mun ji wata ta fara dumus eh, eh, haka eh, <laughs> Assalamu alaikum malamai barkanku da zuwa zauren mu na yau da gobe. To a zauren namu yau mun na haɗa da 'yan mata ne da matan aure wanda zamu tattauna al'amuran da ya shafi bikin ɗaya rana in ji bahaushe wato sallah kenan. Babban sallah na nan zuwa nan da sati guda ina ganin muna nuna cikin gulgulan sallah. ko ba haka ba to ina son ji mai muka dan mata ga dai yan mata tare da ni wa na san suna da samari gwarzayen zuciyoyinsu wanda suka riga suka shirya musu liyafa kala kala a tun daga dama na akwai hawa'u akwai nafisa akwai inaya sannan kuma akwai hadiza wacce kike mata aure cikin mu shin barin fara da nafisa me aka yi tanaji wannan sallami yaya yaya ya riga ya aiko da waya cewa ga kayan nan suna kan hanya ko har telan ma riga gaba dinkin a bai dai riga ya aiko ba tukunna sai dai idan ma haɗu sanan za a ji bayanin dai a nan da sati ɗaya za a yi sallah ko kice to ai tun da ya riga ya yi na azumi Eh. to na babbar sallar ne dai ban sani ba wato kin ji dimas da azumi eh na ji dimas mm. gaskiya na ji dimas na kuma ji daɗi wallahi sosai sosai dan ba zan ma da iya misalta abin da na ji ba dai haka eh wato dai ya mm, sanya ya sanya ya mun zuciya to to ina ya to yaya abin take a wurinki to gaskiya ban ji komai da karamar sallah ba mm. kuma gaskiya na riga na sa zuciya na mm. idan har bai kawo da babbar sallah ba sai dai mu rabu ah, a abin hannunsa kike so kenan a ba abin hannunsa nake so ba amma ai at least kana so kai ma a faranta ma eh. kuma um, ba da kyauta yana ƙara danƙon soyayya saboda haka nan gaskiya in ban ji komai ba ni kam gaskiya sai dai kowa ya bi hanyarsa to da bakin ce karamar sallah shiru wato da eh. azumin nan dan madaran nan da dan indomin nan ko ɗaya ban dan nan shiru kenan babu ko ɗaya eh kuma kayan sallah ma kika ji dai kawai awayin ki suna ta harka haka ko wallahi haka suke ta ni kam haka nake zaune kuma wallahi na ji bakin ciki ban ji daɗi ba saboda haka na riga na yanke shawarar babbar sallah in bai yi ba sai dai kowa ya bi hanyarsa to ina ganin hawana da akwai bambanci yaya kuka kare a ni gaskiya ban da matsala matsala idan ya kawo zan karba in bai kawo ba kuma ni ba zan tambaye shi ba dan a gaskiya ni ba zan iya bude baki in tambaya ba amma fa in ya bani zan karba to wata inda ya bada dai zaki ji daɗi a in ya bani zan karba zan ji daɗi an ce ya ba kyauta tukuci amma idan bai bani ba gaskiya ba zan tambaye shi ba to yana nufin cewa baki da an ba kenan eh to ba wai ban damu bane ni dai tambaya ce ba zan yi ba amma in aka bani zan karba to matan aure an daɗe ana shan wa'azi kowane lokaci aka tashi maganar sallar nan sai a ce matan aure ku yi haƙuri ku yi waye da sallah ga yara wace ce hidimomi sun yawa ga gari ya dan fara cakuɗewa ya ta bangaren ko irin shirye-shirye kuke yi to shirye-shirye kam alhamdulillahi amma wai zancen biye haƙuri ma bai taso ba kayan sallah nan daga shekara sai shekara ake mana ba wai ko da yaushe ake ɗinka mana zanin nan ake ake ba mu ba daga shekarar nan sai shekara za a dan durge ka da atamfa kala daya mm. to sannan kuma sai a ce a yi hakuri a gaskiya fa ba zai yiwu ba idan ba kuma ba sai a ma yara a kyale ki ba a gaskiya in fa da dama fa a yi mana in ka san mutum baya da shi ba za ka daga mai hankali ba amma in dai yana da shi gaskiya a kawo maka wata shekarar ma in baka yi magana ba wallahi sai ka hada shekara biyu ba a yi maka ba to saboda haka gaskiya <laughs> a to dan wanda kake da su kuma kai kenan muna fita biki so ya ya kode mm. saboda Allah a gaskiya a yi mana kayan nan muna so kam. An ce an an bi daga daga ko wani nesa kasha kashi. To maza dai kuna jin abin da ma da su yi ta faɗi akan maganar kayan sallah. To ba kayan sallah ba wannan babban sallah ce har da su rago. 'Yan mata dai an riga sani ko al'ada irin na mutanen arewa. Akwai abin da ake yi na biki da za a aika wa ango ko in ce saurayin da za a aura a mishi dan liyafa kwarya kwarya a aika mishi da shi gida ko ya zo ya ci to yanzu dan ku da waɗanda suke adawa da rashin kayan sallah da kuma waɗanda suke murna cewa an yi musu wani shiri aka yi ne nafisa me kika shirya ne a ni kam ina nan ina tunanin abubuwan da zan shirya dai mai special eh. wanda zan faranta min rai kamar yadda ya faranta min rai a karamar sallah eh, to yanzu babban sallah idan ya kasance ya dan gwasa laiki mana mai kawo ba duk da haka zaki mishi tunda dai na san ya mun ya yi ai ya dan kyautata amma za a dan kara mai lokaci ne tunda dai an san dai ba za a rasa samun wani abun ba ok wato dai zaki dan shirya ko da ya ne eh, saboda zaki karbi kayan barka da sallah yau wa zan karbi barka da sallah kam gaskiya a hannun cinikayya ne kenan <laughs> a wannan dai kyautatawa ne ka kyautata ma da wannan masoyin ka kai ma ka ji daɗi sosai da sosai to hawa ke kin ce dama can ba wani ji kike ba ki jin da mas kuma ba ke nuna dai damuwan ki dai a fili eh. to duk da haka haka nan zaki haɗa liyafa ki kai mishi ko ki ajiye mishi ya zo ya ci ni ya kwashi girki haka nan kawai gaskiya ne zan haɗa liyafa ta in ajiye idan ya zo zan iya manejin in bashi ko da dan wata da cincin ne amma bayan nan gaskiya ban ji zan iya bashi wani abu kuma aw to kenan dai a cikin ranki dai in dai na zai kyautata kina so an zai kyautata ina so in ya kyautata mun ni ma in kyautata mishi in ko na ga dumus ai abinda zan mishi ma ai yafi haka amma ko haka nan ji shiru kuma ni dai ba zan tambaya ba amma dai aikin gadi ai ba daɗi ai da kunya a to shine hmm, alheri kuma kowa ya san da shi daɗi ne da shi yawwa to kin ga ko dan cincin ne manejin na bashi da ɗan ruwa ai yayi wata shi ma ya san mai yake cewa um, halinsa dai kawai ya gaya mishi abin da ake ciki. duka halin shi ya gaya mishi saboda wannan abu ai al'ada ce an saba ana yin ta. Yaba kyauta tukwici shine alamar so kyauta. To ina ke mana cikin dau zafi. Gaskiya na dau zafi hmm, a bangare na ko fiye wata ba zai samu ba. Inda ya zo haka zai tafi. Ah abu ya zafi haka wallahi to san ne ba na gaskiya ba ne kenan na gaskiya ne amma shi ma in ya san yana son gaskiya hmm. ai ya kamata ya dan yi wani abu ya fito da ke sallah bikin ɗaya rana saboda Allah saboda Allah a gaskiya wallahi ko wata ba zan bashi ba inda yazo haka zai tafi to yanzu saboda Allah kina nufin kenan dai dan ragwara wannan ma da aka dan so soya ya ji kanshin shi gaskiya ko man ba zai gani ba balle nama to abin da ke ya zafi to baiwar Allah mm. matan aure an ce nasu za su sha kwalliya za su girki mai daɗi za su yi waye to ke yanzu in aka ce ki yi haƙurin nan babu faya a gaskiya ne ma in ka ce in yi haƙuri kai ma za ka yi haƙuri a tukunyarka don wallahi ba zan yi ba a in dai ba a yi min kayan sallan nan ba ne ma sai na baka kunya ba zan yi ba kam ka kawo abu ka naka ka sha kunya in ka min nema amma ka in baka min ba kuma shi kenan to ke da ɗakin ki da gidanki da ƴaƴanki idan bai min ba to waye zai min babu wanda to kai ne fa za ka yi min fa Allah ya sa kai din ne dai ka dora a in ba da shi wannan daban ne amma wallahi mazan yanzu ki kyale su kawai to idan ya baki zabi ya ce ko ragon layyan ko kuma kayan sallan a amin kayan sallan lawon layyan ba farilla ba ne aka yi min kayan da zan rika yawo zan dinga yawo tsirara ne ba kaya ai ba zai yiwu ba da aka ce akwai kuma a ragon shi ji ya bari saboda ai ba farilla ba ne sai ya siyo naman kasuwa dan kaka wannan ko kuma yan kaji ran da Allah ya hore sai ai layyan amma ni da gaskiya ni ma ina so in ga yadda kowace mace take kera sa'a ni ma ina so in ga na kera sa'a oh abin da zai shiga gasa kenan <laughs> to yanzu a naku wani shawara za ku ba wa samarin da suke waje abin da ya kamata su yi wa 'yan mata irin ku hmm? a gaskiya dai ni shawaran da zan ba su rika kyautata ma wanda za su eh, wannan masoyansu hmm. saboda su ma su ji daɗi duk wanda ka kyautata mawa kai ma za a kaso a kyautata maka hmm. za su ji daɗi kuma za su riƙe su amana su riƙe su ba tare da sun ha'ince su ba su faɗa musu gaskiya hmm. idan wani abu ya taso ko abu na ni iya shawaran da zan iya hmm, bayarwa ke sani idan cin naira kenan wato dai ke ina akwai abun an yi daidai in babu naira kuma kamar ba soyayyen kenan ko a akwai soyayya ah, to ina <laughs> to gaskiya a dinga kyautata mana saboda kam gaskiya ba za ka sha hirar banza ba eh hirar banza ba zai yiwu ba kai ma dai kana dan so dai ka fito jama'a a dai ganka ba wai baka so bane amma kana ana fito da ni amma ai an san responsibility shi ne ai a yanzu mm, tunda ya ce ya ji ya gani ka hana ni da kowa ina tsaye da kai ai dole kai ma ka kyautata mu saboda haka na shawara ta gare su a rika kyautata ma mata saboda za a ga soyayya iri iri da ni gaskiya a nawa fannin ni da zan ce musu din still ni ma kamar yadda sauran suka ce a rinka kyautatawa a dinga kyautatawa saboda idan suna ba da kyautan nan tun a waje shine za su ƙara janyo ra'ayin mu mu ƙara son su da kyau kuma shine mutum zai sa ran cewa ai in ya shiga can cikin gida ma ai kila haka ne kuma sannan in samari su daina cewa wai sai budurwa ta tambaya sannan za su ba ta kuɗi a'a kawai su sun san ya kamata in dai har da gaske mutum yake yana so ya dinga kyauta musamman lokacin sallar nan musamman sallah to da fatan dai za a gwangwaje lafiya za a yi sallah lafiya kuma a ci a hankali dan sallar ne da a ci rago a ci a koshi sannan kuma a kiyaye da da da ake yi wa mata idan sun kai ziyara Allah ya sa a yi sallar nan lafiya Allah kuma ya sa a samu abin da ake nema haka yake kuma in sallar ta zo za mu bar su su gaishe gaishe ma'aikata da mm. <laughs> to kai tsaye yanzu haka za mu ɗauki wayoyinku kamar yadda muka ce domin kar mu tuya manta da albasa kuma mu ji ta bangaren ku shin ya ya kamata sallar laye ko kuma hidimar ta ya kamata ta kasance ba tare da tashin tashina ba tsakanin iyali lambar mu ita ce alama tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin sannan bari mu dan shakata. da juna kar a manta lambar mu dai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan muna son mu ji ta bakin ku ne game da hidimar babbar sallah da ke tafi musamman ma batun yin layya da maganar kayan sallah haka ga wani to daga bauchi ai to salamu alaikum wa alaikum salam to wane ne daga bauchi bakari wasu ɗan hukumar kirki jihar bauchi to kace wane Bakari Bakari Bakari yau Bakari eh, to muna jin ka daga Bauchi ba mu gudun mawar mu ji ga sallah na tafi. Oh, layin shi aka katse layin hmm. bakari daga bauchi to sai mu ce Allah ya saka sake samu dama haka ne wani lokaci layin sai ka ji an dan samu tangarda eh. eh to hidimar sallah dai da muke magana tafi na to kin san akwai abubuwa da yawa yau hmm. to ga Niger salamu alaikum wa alaikum salam to wani ne daga jihar Niger Bahiru Muhammad, Sahora mai mashegu local gama Niger State. To Malam Dahiru muna jin ka. To ni dai shawara ta na ji abin da matan nan ka waɗi gaskiya kamata a yi hakuri da mm. al'amarin da duwa da ya samu saboda lokaci. Mm. Eh. Amma kuma gaskiya wata take in mutum na da halin ya yi to wannan ya yi daidai. Mm. Eh, eh, wato a yi haƙuri. To mun gode sosai da ladi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Daga ina kuma? Sunana Muhammadu mai nasara kamfanin bobi ta Sharanda hmm. jihar Niger Nigeria. To muna jin kamalan Muhammadu me zaka ce game da hidimar sallah da ake yi yanzu? To hidimar sallah musamman mu makiyaya gaskiya a kuke da kuɗi malam Muhammadu ai abu na wajen ku yanzu ga shanu ga raguna. <laughs> Eh. A'a, mu da kuɗi. A'a, Malam Muhammadu yanzu ai abu na wajen ku. ba sa kuɗi yanzu. Eh, to me ba su kuɗi? A ba su kuɗi gaskiya musamman yanzu irin sabbin mu manya kamar shanu da muke saida, mu sai ragunan mm. sai a hankali. Mm. Mm. To Allah ya sa mu dace. To amma me shawarar ka? Amin Allah. Eh to shawara ta duk abinda mai gida ya kawo ma uwar gida ta yi hakuri da shi. Shi kuma banda mako. inda akwai shi kuma yana da shi kan ya boye oh. ya bayarwa ya ce yi eh, haƙuri eh, eh, mhm. shi kuma yana da shi kuma ya dan kamanta gwargwado ya kamanta kamar su ɗinki irin su yara da mm. sauransu mm. Allah ya taimaka to Allah ya sa mu dace mun gode sosai amin Allah kuma muna muku fatan alkhairi irin lokutan da kuke bamu muna yin godiya to mun gode mu ma da kiran da kuke yi kuna kashe kuɗin ku ku kira ku ba da gudunmawa mm. Mun gode. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ne daga abdul eh, Abdulkadir ne. To Abdulkadir muna jin ka. Barka da shigowa. Abdulkadir fufu Fore Local Government. To barka da shigowa muna jin ka. Wallahi na ji wannan shirin da ake gaskiya to hmm. ni ma dai dan uwan ɗayan ne. To. Addu'a ta dai don Allah duk abun da dai ya sauwaka dai Allah hmm. ya bada hakuri a yi shi hakura haka. Hmm. To. shi zamani kowane lokaci da yanda yake zuwa haka yake yanayi ne amma in dai kana da iko kan gaskiya na da kyau kai ma masoyiyarka mhm. ko kuma dai kai wa matarka da ka aura haka ah. wannan gaskiya ne da ke nema ina na ina neman bazawara a ah, kai to ka tana da na sallah kenan kai ma eh, na yi komai da ina ce zaka ce a sai bayan babbar sallah zaka yi Allah ya kawo ta <laughs> kirki insha Allah mun gode sosai yau ma nake so mu je mu yi ran insha ah, Allah haduwa kenan to mun gode Abdulkadir Fufure <laughs> ce <laughs> yau ma za su hira to eh, ga wani da to salamu alaikum wa alaikum salam barkan ku da aiki yawa barka ka dai da wa muke magana sunana gambo barau mm. to muna jin kamalan gambo barka da shigowa kuna lafiya ya aiki ya lafiya lau gambo mu dai gaskiya magidanta ne ba ta kan mata muke eh ba me ba ta gida ka ba to to ba mu ta gidan ya zai kasance yanzu dan Allah mu magidanta ai mata su hakuri kan magidantan ba samu da rago ko eh, ko da dan mm. kajin ku ne suka samu muku mm. sai ku rufa son ku asiri saboda halin rayuwa da na kunci da ake ciki mm. saboda wasu matan a sanadin wanda ragon sallah wallahi da za su samu matsala da mazajen mm. eh. dan haka da muke ba ba mata shawara su haƙuri su eh. dan na zuciyar Allah bai kawo nan shekarar ba hmm. gaba ma rana ce mun eh, rayuwar to gaba masu mazan su kuma fa mazan su kuma fa wanda kila akwai hali sai a dan boye duk namijin da yake da shi zai kyautata hmm. iyalinsa ba ai Allah ma zai da rabe shi ya kwace insha Allah gaskiya to mun gode sosai ga Mubara Putus yawa gaishe da sauran jama'a to insha Allah to wane ne a Sokoto kuna magana da Bello Mu'azzibin Daye to Bello muna jin ka barka da shigowa barka ka da sannan ku da yawa barka dai A kiran da nake ga Remo magidanta hmm. da Allah kada bai ma ya kasance ba ka kyautata ma iyali dole sai lokacin sallah sallah din nan yau wato ka ji ta inda shi yau da yawa shi sa matan suna suna sanan ta su kuma idan lokacin sallah ya yi mm-hmm. cewa nan dai tunda sai sallah ake yi to dole sai kuma sai a yi musu lokacin tunda an sa musu iyaka a lokaci ah, yawwa eh, to haka dai kuma ina ba su hakuri da Allah mm. matan sai yi hakuri da yanayi mm. su dinga hakuri da Allah eh to mun gode sosai bin da Ma'azu yawwa assalamu alaikum Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Da Idrisa ne daga Damaga. To muna jin ka, Malam Idrisa. Fatan alheri ne dai zan ma mutane albarkacin tallan nan da zata zo. Hmm. Jama'a ci a kuri shekara ta zo da rashin shekaru. Hmm. Amma da kadan rage rediyon ka ko ana jin hmm, kadan rage rediyon ka. Musamman ma masu yallo. yi hakuri da abubuwan da mazajen suka kamu mm. to mun gode sosai kama rayuwa yadda take yau gare ka ne gobe ga ɗan kwanka. kwarai kwarai To mun gode mun gode Amin amin mun gode kwarai. Adalla. Allah tashi lafiya. Amin amin. Daga wace jiha ma yake eh, da magaran da magaran ko mm, Nijar. Mm. To salamu alaikum muna da wani alayi. Wa alaikum salam. Mhm. To da wa muke magana? Wa alaikum salam. Kuna magana da wada daga nan jihar Neja. To Malam wada muna jin ka. To gaskiya wannan maudu da suka kawo Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. Eh, zan ɗaya jawo hankali ne ga mata dan akwai dan abu da ya dan faru da zai a gurguje lokaci ya tafi. Eh ba mu. Mm. Mm. Wata mata ta yi shirin za ta yi yaji to ta dama ta yi riga ta yi aure to kuma mm. tana da yarinya ta mata ta yi aure. To ta yi shirin za ta yi yaji ta kukkulla kayanta za ta tafi saboda naman sallah karamin sallah ne da ta wuce abu ya faru. Eh. to sai ga ita ma ta yaji ita ma kan naman sallah haka wannan abu ta zo ta ta an yi sai ta fasa ko ta tafi to ita a dole ta fasa ai saboda ya ta ah. zo sai bagwa <laughs> tana shirin da ta tafi gidan iyayen ta ita ma kuma ga yan da tayo ya ji akan naman ta tafi gidan to sai ta bata hakuri ko ko ya aka yi sai abin kunya Aisha ta dole mata hakure ta da yajin nata ah, ta tura yan ah. nata ta sake koma eh gazi yajin ah, sai da hakuri to mun gode sosai to da fatan za ku tashi lafiya mata dai a ji tsoron Allah maza ma a ji tsoron Allah assalamu alaikum <laughs> alaikum salam to mun gode sosai to ya ya wuce ai so dole mu tattara ina mu ina mu kin san kin san magana da mm. za mu tatar da mu je mu eh. to amma kuma ina za ta kin ga in ta tafi kuma yana gidan ai to ai Usman akai wannan lokacin ba hakuri ake da rayuwa haka mm, auren kuma ina za ka je wallahi an fa auren kuma abu dai bikin sai sarki je bi ko ke eh an yi bai ba eh to to amma amma misali safina akwai wani abu daya eh. zaki ga cewa misali in aka yi layyan nan ma ya kamata mutane su tuna cewa akwai wanda kuma zaki ga makwabta a dinga sadaka eh, yana wai ka ci kai kadai ba zai rage zafin eh. kowai ce sai yayi eh, eh, in kai sai ki ga ya kamata kila naman da ka yanka rago ɗaya bai kamata a ce duk ka cinye a gidanka ba hmm. kila ka kasa uku ma ka bada kaso biyu hmm, kaso hmm. ɗaya isa kuci eh shine taimakon juna da kowa amin amin to yanzu kan ai dole mu tattara amma za mu sake dawo gobe idan Allah ya kai mu talata da maganar ilimi amma kafin sannan Safina ta Sodangi. Sai Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairi.